a shekarun 1993 dai ne gwamnatin ƙasar ta Nijar ta sassafta mara na kafa kamfanonin sadarwa masu zaman kansu inda ɗauko daga wancan lokacin zauke yanzu kafafen rediyo da talabijin suka bunƙasu wasu gidajen rediyo na karkara su ma suka yadu to amma sai dai tafiyar da ayyukan waɗannan kamfanoni na fuskantar matsaloli barkatai na rashin samun ƙwarewa wajen jagoranci tare da tallata kansu da kansu ko kuma rashin samun ingantattun abokanin hulɗa domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ne yasa ofishin jakadancin ƙasar amurka haɗin gwiwa da hukumar unesco suka tallafa wani shiri wanda ke da zimmar bayar da horo ga shugabannin kafafen yada labarun domin ganin sun inganta tafiyar da ayyukansu da kyautata tsarin kamfanonin na sadarwa malam yahuza sadisu madubi ministan sadarwar jamhuriyar nijar ne an girka kafofin sadarwa masu zaman kansu da dama a nijar to amma kuma kusan dukkan su suna da matsaloli masu yawa ɗaya daga cikin dalilan wannan matsaloli shine su da kansu shugabannin kafofin wato ba su da kama a ce eh, wata ƙwarewa babba ta fannin gudanar da ayyuka to a wannan taro za a ƙara ba su dama ta ƙwarewa cikin tafiyar da ayyukansu. Daga bisani na tuntubi shugabannin wasu kafafen yada labaru da ke halarta zaman taron domin jin ta bakin su kan matsalolin da ke hana ruwan kamfanonin nasu gudu. Yawa ni ce Jamila Sule Group eh, Sarauniya. Wannan taro dai muna marhabun da shi don saboda kamar yadda muka sani a nan Niger eh, kamfanonin sadarwa na press suna da matsaloli diya ba a san ba eh, nawa suka shigo ba a san ba nawa suka hita nake gani wannan taro insha Allah zai kara ba mu eh, wani wata hanya wadda za mu iya mu gane yadda za mu yi mu kawo kuɗi a cikin kamfanonin kuma mu san yadda za a kashe su wai me ke haddasa rugujewar kamfanonin sadarwa ne hajiya eh kamar yadda na gaya maka yanzu <laughs> sai ka je eh, cikin kamfani ba a san nawa suka shiga ba kuɗi nawa yau yau an samu an yi kasafi sai ka gani shi eh, mm, jagoranci babban kamfanin sai ya sa cikin aljihu to ni ne gare amadu ɗan jarida ne a jaridar lebanon to wallahi ɗan jarida ban ce masu masu aikin gwamnati ba ɗan jarida wanda ke cikin eh, wannan jarida wannan ta zaman kanta akwai matsaloli da yawa aiki ne aiki kawai dan da ana son aikin amma fi layi eh, eh, bukatu ba nan gaban hukumomin kasar ta Nijar dai sun ce sun dauki alwashin kara yan kudaden da suke bayarwa a matsayin tallafi ga kafafen yada labaru masu zaman kansu a shekara shekara daga miliyan 200 zuwa miliyan 250 waɗanda ake rarrabawa wasu gidajen talabijin sama da goma da tashoshin FM sama da 20 da wasu jaridu da mujallu sama da 240 a Nijar Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga yamma jamhuriyar Nijar